الحمد لله رب العالمين أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الله جل قدرته يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني كتب عليكم الصيام أن وجبت مكين أزمي نا وات رمضان kama kutiba ala alladhina min qablikum kamar yadda aka wajabta yin azumin akan al'ummun da suka shuɗe gabaninku la'allakum tattaqun domin ku zamanto masu takawa wannan shine babban sababi na yin azumi mutum ya samu tsoron Allah ta yaya mutum zai samu tsoron Allah idan ya yi azumi shine idan ya tuna abin da da halal ne a gare shi ya bari saboda azumi wannan zai taimaka masa ya bar abin da Allah ya haramta a wasu lokuta sannan kuma zai samu fara na ƙara ayyuka na alkhairi gwargwadon yawan aikinka na alkhairi gwargwadon imaninka ya karu daga imani ya karu tsoron Allah zai karu la'allakum tattaku ayyaman ma'adudat wasu adadin kwanaki ne ki daga go ma'adudat daga add ne adda ya adda daga na aka dauka iddatul mar'a ayyama ma'adudat ma'ana kwanaki ne ki daga goma ana yan kaɗan man kana minkum maridan to idan mutum ya zamba yi da lafiya fa a watan ramadana aw ala safarin ko kuma yana halin tafiya sai ya aje azumi fa iddatu min ayyamin ukhra sai ya kididdiga wato ya rama a wasu kwanaki anan man kana minkum maridan wanda ba yi da lafiya wani irin rashin lafiya ne ake barin azumi saboda shi akwai wani azumi rashin lafiya wanda wajibi ne mutum ya bar azumi saboda idan bai bar azumin ba zai halakar da kansa ciwo ya tsananta ga yunwa ya hadu bai ya iya tsayawa da zai ci abinci da zai miƙe wannan wajibi ne ya aje azumi ya ci abinci akwai kuma rashin lafiya wanda mutum zai iya azumin amma kuma zai ji jiki hakan nan a tafiya shi ma mutum zai iya yi tafiyan da azumi amma zai ji jiki daban da wanda bai yi azumi ba to wa'annan an so su bar azumi amma mutumin da zai yi tafiya musamman a irin zamanin mu tafiya da mota tafiya da jirgi wanda ba za ka ji wahalar tafiyan ba wannan to yin azumi ya fi alkhairi wa an tasumu khairun lakum ka yi azumi a cikin wata ramadan kuma ka shi tare da jama'a baka ji zafinsa ba maimakon ka ajiye ka zo kana ramawa kai kadai sannan a cikin rashin lafiya akwai rashin lafiyan da ba a ajiye azumi saboda shi wani ciwon kai haka dan kaɗan wani ciwon yatsa wani ɗan zazzabi kaɗan ba dukkan ciwo ba ne ake ajiye azumi saboda shi kana azumi sai ka ji dan alsa kaɗan ya dan yana dan sukan ka kar ka sha ruwa ko kuma mutum saboda bushewan jiki sai ji wato kodarsa tana dan suka kadan-kadan yana faruwa kar ka ajiye azumi amma idan ya tsananta ya zama ka miƙe ka tafi ma wahala wannan ka zauna ka sha ruwa sai ka kirga a baya karama mutum kar ya duba an ce ka aje a'a kai addininka amana ce a wuyanka yanzu ba za a tuhume ka ba idan ka sha ruwa ka ce ba ne da lafiya wai zai ce ma kake in ƙarya kake matsakaninka da Allah ne in gaskiyar kai matsakaninka da Allah ka kai za a sakawa sannan kuma haka in tafiya mutum zai yi tafiyar da ta kai a yi ƙasarun mutum zai ajiye azumi fa tun min ayyamin ukhra sai mutum ya kirga adadin wa'annan kwanakin ya rama su a wasu kwanaki daban wa alal ladina yutiqunahu hakan na naga wa'anda suke iya su yi azumin amma da kunci kamar tsofi wanda sun tsufa wanda za su iya su yi azumin amma za su jikata to irin wa'annan me za su yi su za su yi fidiya na ciyar da miskinai su bar azumin su ciyar a shehul harim ko shehul harim tsoho namiji ko tsohuwa shekaru sun kai kar a takura musu sai sun ajiye amma an zai zama illa to lalle a yi musu nasiha addini akwai sauki su dinga ajiye azumin ana ciyar musu to wannan su za su ciyar fidiyatun ta'amu miskin ko za su ba da fidiya na ciyar da miskinai wa alal ladina yutukunahu yaqdiruna alayhi wa yatahammalunahu bi mashaqqatin wa ta'abin akwai kunci akwai gajiya to wannan kar a ce sai sun yi azumi su ajiye Allah ce faman a khairan fa khairun lahu idan mutum ya yi tatawwu'i na alkhairi to shi yafi alkhairi gare shi tatawwu na alkhairi anan kwadaitarwa ne na yawaita aikin alkhairi bayan ka sauke farilla ka yawaita nafila wala yazalu abdi karrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba inji Allah a kudusi qudusi bawa na ba zai gushe ba yakan samu kusa kusaci gari ne da nafil har in so shi me ya kai a ce Allah yana son ka ai komai zaka yi don Allah ya sauka to ka yawaita nafila nafilan sadaka nafilan sallah nafilan azumi kana yawaitawa sai kaga Allah ya sauka Allah ya so mu saboda shi amin Allah ya ce faman tatawwa khairan fa huwa khairul la wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun kamar yadda ana so a nafila ka ƙara to farillan nan fa kwadaitarwa ne har yanzu tarbibun wa tahbibun fihi wa an tasumu ayyuhal mutiquna lis-siyami ya ku inda kuna iya ku yi azumin nan to ku yi azumin nan fa khairul lakum shefi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamuna inda a ce kun sani akwai fa'idoji a azumi akwai samun takawa akwai samun lafiya akwai kuma sanin halin da wasu suke ciki wanda bai san talauci ba yaushe zai je zafin yunwa motsi kaɗan ga abinci kamar kajin turawa breakfast daban sha ɗaya daban bayan azahar daban wannan mai ha shayi da fura da wani abu ko abinci iri-iri wannan yaushe zai san cewa ana jin yunwa har mutum ya yi karkarwa saboda yunwa har mutum ya kasa miƙewa saboda yunwa har mutum muryarsa ta kasa fita saboda yunwa har mutum ya zo yana kuka saboda yunwa ina irin wannan mutanen za su sani kamar idan ana cikin azumin za a san halin da wasu suke ciki Allah ce wa anta sumu khairun lakum in kuntum ta'lamun azumi ba abin da ya kai shi wani ya zo ya tabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ka umarce ni da wani aikin da zan lazimta mana annabi ya ce alaika bi siyam fa innahu la mithla la na hore ka da kai azumi don babu irinsa kai azumi akwai lada to amma kai azumi bayan ka soke farilla kai azumi bayan ka nisanci haram ba wai ka je ka yi taɓarna ba haram bai isa ya wuce ta gabanka ba amma kullum kana azumin litinin da alhamis kana sitta shawwal kana tasowa da ashura eh wanda yake barna baya azumi kafi shi amma wa'annan barnan da kake yi in dai har ka shiga hakokin bayan Allah karka dauka azumin na zai kubutar da kai sai ka mai da haƙƙi ga ma'abotansa kar ka mutun ya dauri ya yaudare kansa kana nafila kana barin wajibi bai yi ba wa anta sumu khairun lakum in kuntum ta'lamun na'am شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون لعل ما دوكاكين سركي يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام يا كو ان kuka yi imani an wajata kamar yadda aka wajibta al'ummun da suka shuɗe a gabaninku kamar an yi tambaya to wani lokaci ne za mu yi azumi sai Allah ce shine shahar Ramadan. watan ramadan alladhi unzila fihi alquran wannan da aka saukar da alqurani a cikin sa imam ibn kathir yace wannan ayar Allah madaukaki yana wa wato watan ramadan din kirari yana yaba masa da irin alkhairi da albarkatu da Allah ya a cikin sa alladhi unzila fihi alquran littafin alqurani ma a cikin sa aka saukar da shi hudan linnas shi alqurani Allah ya saukar da shi ne don ya zamanto shiriya ga mutane wa bayyinatin hakan nan bayani ne na tawdih fayyacewa tsakanin ƙarya da gaskiya min alhuda na daga shiriya sannan wal furqan da rabewa shiriya karara ga kuma rabewa aikin alqurani kenan alquran kitabun wadih littafi ne bayyananne ba wani abu a boye ba za a tsallaka wani wuri a ce nan za a fassara nan ba za a fassara ba nan ba kwa ganewa sai nan babu wannan a cikin alkur'ani ba kamar wasu littattafan ba ne wani littafin ma abin da ke ciki in ka zo ka karanta kace akwai kaza a cikin littafi kaza ce ƙarya ne ba haka ba ne alhali akwai ba sai ka bude ka karanta gano sai kai ne ba ka fahimta ba haka ake nufi ba to kuma da larabci aka rubuta wanda zai karanta alkur'ani ya fahimta akwai wani littafin larabci da ba zai fahimta ba sai da irin littattafai na lugha wanda littattafai ne muhakkada wanda an rubuta shi saboda gwaninta da bajinta wannan eh akwai kalmomi da qur'ani bai amfani da su amma suna a asalin larabci suna amfani da su amma qur'an arabiyyan ghayra dhi iwaj haka Allah ya ce bilisanin arabiyyin mubin shahar ramadan me ma'anar shahar wata an kira shahar da wata da shahar ne aka ce li saboda shahararsa ya shahara ko idan wata ya tsaya ai kowa zai sani to ya shahara ke to wannan shine watan ramadan ramadan suna ne na watan za a iya cewa shahar ramadan za a iya cewa ramadan kadai duk sun tabbata a sunna wasu suka ce ramadan din raɗin shine rahma mim din shine magfira dad din shine daman nun din shine ni'ima wannan duka ba a neme mu da shi ba mu da qur'ani yace mana ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi watan ramadan wanda aka bai wannan al'umma ta muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu ka ce sauran al'ummun ma sun yi amfani da ramadan kuma da ake cewa an saukar da su su ibrahim da littafin annabi musa da kaza cikin watan ramadan na kwana kaza na kwana kaza akwai wannan asar kan to amma irin abin da allah ya ajiye wa ramadan ga wannan al'umma ta muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu al'umma ba su samu ba wannan zababbiyar al'umma ce a wajen Allah kamar da hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya zabe mu da wannan wasu al'umma sani ba Ina jin wa yake faɗa ibn Abbas ne ah, hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan al'umma ce aka ba su wato ita inda wasu al'ummun suna da shi lokacin da annabi yaqub ya rasa ɗansa da ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai ya ce inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah mai kuma haka in abin da shakwa ya same ka da huzun ya same ka mai za ka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba hasbun Allah ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine da ace da Yakub ya sani da ya faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maimakon inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah watan ramadan alladhi unzila fihi alquran wannan da aka saukar da alqur'ani mai girma wato a cikin sa inzalul qur'an ya kasance a cikin ramadan yaushe ne a cikin daren lailatul qadri inna anzalnahu fi Laylatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim ga kuma inna anzalnahu fi lailatul qadri gaba ɗaya surar tana magana kan lailatul qadri din alkhairin ta tafi daren watanni dubu me yasa mala'iku suna saukowa a wannan daren to a irin wannan daren ne Allah ya saukar da alkur'ani mai girma daga lauhil mahfuz zuwa sama ta duniya daga nan kuma Allah ya dinga saukar da wato ayoyi da surori gwargwadon bukata a cikin shekaru 23 a shekara 23 aka gama saukar da qur'ani a rarrabe amma a jumlatan a daren lailatul qadri ne Allah ya saukar da shi Allah ya sa mu dace da daren lailatul qadri amin Qur'ani ya zamanto shiriya ne ga al'umma yana fito da wato fayyace gaskiya duk wanda yake neman shiriya in ya rike Qur'ani ya samu duk wanda ya kauce wa Qur'ani to ya taɓe Allah ya kiyaye mu daga tabewa. Allah ya ce fa man shahida minkum shahara to duk wanda ya halarci wannan watan falyasumu to ya azamce shi shahida bi ma'ana hadara kana raye ka halarci watan ramadan to kai azumi shahida ba wanda ya gani ba don akwai wanda ba sa ganin wata yanzu yaushe ka taba ganin wata aka fara azumi yaushe ka taba ganin wata aka aje azumi eh, eh, kun mutane ne suke gani ko ashe ke na faman shahida wanda ya halarci wata kana raye kana lafiya ba matafiyi ba ba mai al'ada ko biki ba ba abin da zai hana ka to wajibi ne ka yi azumi da mai azumi yake tabbata azumi na tabbata ne da ganin wata na hilal na ramadan ko kuma da mai ikmal sha'abana talatina yawmal annabi sallallahu alaihi wasallam yace sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata sha'bana 30 yawma ku dau azumi saboda ganin wata ku aje azumi saboda ganin wata idan watan ya faku gabarin ku saboda girgije ne saboda ba ku gani ya tsaya ba ne to Allah ya ce annabi ya ce ku cika kwanakin sha'aban su cika talatin sai a washe garinsa shine ramadan ba a ɗaukan azumi don tsammanin wata zai tsaya sha'aban 29 amma fa ba mamaki ya zama gobe nan ramadan bari in yi niyya in an ga wata to ina da azumi in ba ga wata ba zai zama nafila babu wannan a musulunci من صام اليوم الذي يشق فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم duk wanda ya azumi ranar da aka shakku ya saba manzo sallallahu alaihi wasallam sai dai dama idan mutum yana azumin sa kana litinin da alhamis litinin da alhamis sai ga alhamis 20 da abin da zai zama to ne ga watan sha'ban ko dai zai zama ɗaya ga ramadan ko ga wannan za ka yi ko wanda azumin dawud salam rana ɗaya ya azumi rana ɗaya ya ajiye sai ya dace da talatin ko ɗaya ga ramadan ran da za ka yi azumi a nan za ka yi ko wanda yake da bashin azumi a kansa amma bari in tari ramadan bari in yi murnan taron ramadan wannan babu shi addinin musulunci faman shahida minkum shahra falyasum duk wanda ya halarci wata to ya azumi kuma niyan azumi da daddare ake in an ga wata da zara an ce an ga wata to da daddaren a daren za ka yi niyya karka je sai ka ji alfijir a'a karfe takwas tara aka ce an ga wata ka kudure niyyar azumi ba sai ka karanta a baki ba mun faɗa a baya Allahumma inni nawaitu sawma shahri ramadana 30 yawman aw 29 yawman wannan duk ba a neme ka ba Allah ya ce shahar ramadana na yi niyyar azumtar ramadana a zuciyarka ya wadatar kullun zaka tashi ai kai sahur kana nan sane da niyyar amma idan wani dalili ya sa mutum ya ajiye azumi saboda tafiya ko rashin lafiya ko wasu larura to in ya zo zai sake jaddada niyyar sa yayin da zai yi azumi kuma sai ya ci gaba faman shahida minkum shahra falyasum duk wanda ya halarci wannan watan Allah madaukake ya ce yayi azumi sai Allah ya ce wa man kana maridan ko <coughs> sannan idan mutum ya zamanto cikin ku bai da lafiya fa a can ya ce fa man shaida miku musharaf fal yasum ko anan kuma me wa man shaida miku musharaf fal yasum wa man kana maridan aw ala safari wanda ya kasance yana halin ko haka ne ba na'am halin rashin lafiya ko halin tafiya fa'iddatu min ayyamin ukhra nan ma ya kirga adadin kwanakin da ya ajiye ya rama su a wasu kwanakin an jaddada haka ne saboda wasu suna samun kunci ya za a ce mu ajiye azumi saboda halin tafiya saboda laruran rashin lafiya ai wa akwarilla ne ai a yi shi ai a'a sauki ne daga Allah shi yasa Allah ya nanata wannan sai ya ci gaba da cewa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah madaukakin yana nufin ku da sauki ne bai nufin ku da kuntatawa addini sauki ne ba addinin da yake addinin musulunci daɗi ga sauki ga lada in ba musulunci ba ina za ka samu wannan saboda haka mu rike wannan saukin wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum ibrahim Allah ya ce bai muku kunci cikin addini ba idan kaga musulmi yana wayo Allah a cikin addini to jahili ne Wayo Allah me faru wallahi mata ta ta haihu ba ragon suna to sai me in babu ragon suna Allah bai dora maka ba ka bari in sati gobe in ya zo sai in akwai ka yanka in baka samu ba har dan ya girma ka gaya masa ni fa ban yanka ma ragon suna ba ka yanka wa kanka sai yanka ba shi kenan ba an gama an yi maka rasuwa yanzu gashi mutane za su zo ba ni da abinci a je a yi bashin shinkafa bashin man galan kai fa aka yi wa mutuwa kai ya kamata a kawo wa ba zuwa za a taru ana ci ba wannan imam shafi ya ce wannan minan niyaha yana daga cikin wato nuna gazawa saboda an yi maka mutuwa wanda zai zo ta'aziyya ya zo ya ta'aziyya ya tafi wanda za a yi wa ta'aziyya shi ya jira a yi masa ta'aziyya amma kai ka zo ka yi ta'aziyya ka koma gefe ka zauna kada ta hiranka a cire abinci ka ci na safe ka ci na rana ka ci na dare addini bai ce haka ba saboda haka mu yana da sauki ta ko'ina ka tashi aure kana da sadaki eh kawo a dora ma aure ka tafi da matarka a ina gado ina waye ce sai an yi gado ina kayan lefe kayan waye duk wannan kuka daura wa kanku Allah bai daura muku ba annabi bai daura muku ba sadaki aka ce sadaki kuma duk abin da zai ansa sunan sadaki sadaki aƙallinsa sa mazhaba shi ne rubutina ko aksar hula hadda lahu shi kenan amma ka zo kana wani abu daban wanda Allah bai sa ka ba wai me abin da mata suke sa a dinnan anko wai za a yi anko sai kai miji a zo maka da list na anko kuma ga kalan yadin da ake so sai ka tara abokane kuna wahala anko ai ba ɗabiyar musulmai bane ku fita lahadi mana kuna yawo ba ɗabi'ar mu bace anko kuma wasu wasu sun sa anko don suna ai babana ya kasa wannan ai zagi aka yi muku da kun sani da bala ku sa ankon ba wato babana ya kasa sai na zo kawance zan sa zani ba daidai ba ne duk wani abin da muka kallafa wa kanmu matsala ce yuridullahu bikum al-yusra wala da bai kuma usra Allah yana son mu da sauki azumi rukuni na addini an ce in ka ba lafiya ka aje an ce in kana tafiya ka aje sallah in ba lafiya kai sallah a zaune duk wani abu haka addini yana da sauki ka ɗauka duniyar komai da sauki kada ka damu zuciyarka me yasa ba ni da kaza me yasa ban yi kaza ba wani naka zai yi aure ai to shi yayi mun to niyya ba zan kai masa ba a baka da shi ya ka iya ka je ka taya shi murna lokacin aure ka je ka yi masa barka Allah ya bada zaman lafiya kaza kaza ya ganka a wajen shikenan ai shi man yana da hankali bai yi don ka bashi ba amma yau ya zama ta mu'amala mu duk mu'akkada mu sassautawa kanmu Allah ya riga sassauta mana wali tukmilul iddata wali tukabbiru Allah ala ma hadaku Allah ya sauƙaƙa musu muku wannan lamarin ne ta'alil yake faɗa saboda me kuyi azumi wanda yake da rashin lafiya ya ajiye wasu kwanaki in suka zo ya rama wannan duka Allah yana so ne mu cika wayannan kwanakin adadin a ce idan wanda ya bar azumi ya wuce shikenan ya tafi a'a in ka bari ma daga baya za ka zo ka yi ikmalul idda din ka cika adadin a nan akwai kashe ni ga mata masu ajiye eh, azumi saboda larura na al'ada da yawa suna da sakacin ramawa wasu kwata-kwata ba sa ramawa in sun bari ya wuce shi kenan sai dai a yi na gaba wasu kuma saboda jahilcinsu maimakon su ajiye din wai za su yi azumi da al'ada haram wasu kuma suna shan magani don su hana al'adan zuwa don kar wato a ce sai sun rama wannan gara shi din amma shi din malamai suka ce akwai bayani na cewa babu illa ne a musulunce ga lafiyar mutum ya hana al'ada zuwa in likitoci amintattu suka ce babu matsala shi da malamai suka yi fatawan mutum zai iya yi kamar mai al'ada tsoron al'ada lokacin azumi da tsoron al'ada lokacin aikin hajji to lalle ne a kula da wannan wasu kuma ba za su yi tambaya ba yanzu ramadan yana wucewa ba wata ta bar azumi biyar uku bakwai to ba kamar ba malamai a gare sai sha'aban ya shigo sai an wuce rabin sha'aban sai a kira waya malam ina da azumin bara azumi bakwai ake bi na ga kuma ramadan saura kwana uku shine wata ran da suka fusata ni ce to ni kike so in cika miki azumin azumi bakwai kwana uku ya saura in dai ba tare da wasu za yi ba ba zai yi ba me yasa ba ku yi tambaya ba tun akwai tsawon lokaci wannan duk sakaci da addini karfa mu ga muna nan duniya Allah ba zai mana magana ba kai tsaye din nan ya dauku mu dauka cewa a haka ake tafiya a lahira a lahira fa ba duniya ake ba alwalan da ka iya kana yi din ma a kiyama sai Allah ya ce alwalan da kai din nan ina dalili me yasa kai ya aka yi kai a gani ya zaka ce alwala common abin da kake yi kullun sau biyar kalla ana iya tambaye ka ana ya ce ba a yadda ba kai baka yi alwala ba ya Allah na alwa ba ai ba kai alwala ba duk alwalan da kake dunduniyan ka ruwa ya tabawa wani in ya aje dunduniyansa a ƙasa zai yi alwala ba zai daga ba ya goge kasa wani zai zauna akan kujera ya yi wankan janaba ko wankan haila ko wankan meye yana zaune akan duwawun sannan suna zaune haka zai gama wankan ya tashi da ya zauna akan tebur abin nan katako ne in ya gama wankan ya tashi inda duwawunsa biyu suka zauna nan ruwa bai taba ba to na jikin sarin ya taba ne wankan janaba ya yi dole ka daga ka wanke tsakanin cinya ƙasan gwiwa hamata haɓa dole ka yi kar mu ɗauka addini nan kawai wani abu ne ba mai mana magana mu taru mu watse mu taru mu watse nan shikenan a lahira an kaje kawai kai kai mai wani addini kai ga musulmi wuce aljanna la akwai sirabi akwai mizani akwai raba takaddu me yasa annabawa da kansu suna tsorace Allah madaukaki ba ya faɗa ba yace wa badalahum min Allah ma lam yakun yahtasibu Abdullahi bin Rawaha ne yake karatun Qur'ani da yazo kan wannan aya yana nanatawa yana kuka har gari ya waye wa badalahum min Allah ma lam yakun yahtasibu ya wa bayyana gare su ta bayyana gare su daga Allah abinda ba su yi tsammani ba shi ya ɗauka kawai musulmi ne lafiya da ya je aka ce ai akwai wata laya da ka binne a angle na gidanka wannan ya hana ka shiga aljanna je ka wuta sallanka da azuminka wallahi ba zai amfane ka ba ka saka horago Allah ba zai yadda ba dole ka tajridil ibadati lillah ka tsarkaka ibadarka ga Allah shi kadai tauhidi ya zauna to anan in akwai wasu tawayan ma in kai sa'a ka wuce ko baka yi sa'a ba dai akwai ranar fita to Allah ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum Allah madaukaki ya sare muku wannan ne don ku wato yi azumin kuma ku cika tukmilul idda ku cika wannan adadin kwanakin da Allah ya ce ku yi ayyaman ma'adudat din nan sannan kuma wali tukabbirullaha ala ma hadakum idan kuka gama azumin ramadan sannan ku kabbara Allah ku girmama Allah bisa abin da ya shirya da ku wala allakum tashkurun domin ku zamanto masu godiya ana cewa an ga watan shawwal a daren za a fara kabbara الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله a dinga yin haka kana tafiya a hanya kasuwa shago motarka kekenka da kafa ai takabbar har a je a yi sallar idi shi kenan kabbara ta kare amma mu yanzu da ranar idin da wadda ba ranar idin ba duk daya wannan sunar murayar da ita kana tafiya kana kabbara kana kabbara in ka zo kusa da wani wanda ya yi shiru yana tafiya ma sai ka daga muryan ka kai kabbaran sai ce ah, o oh, ashe kabbara idi yake yi bari ni ma in yi zakkir in adh dhikra sayadhakkaru man yakhsha ka tunatas tukabbiru allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun kuma mai yiwuwa za ku gode bal lalle za ku gode Allah ya baka lafiya ka ga watan Ramadan nawa ba su ga Ramadan ba kai azumi kai sallah ka zo ka bada zakar da kai ka je filin idi kai sallah wani yana cikin prison wani yana ganin asibiti wani hankalin ma ya tabo wani ya shiga duniya ba a san inda yake ba wani yana hannun kidnappers kai Allah ya barka lafiya ka zo ka yi sauke wannan ibada ka cancanci ka gode wa Allah wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la mu gode wa Allah akan wannan ni'ima wa la'allakum tashkuruna وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أنا الله مدوكاكين سلكي يكاونا آية آية الدعاء alimanu bai yana nuni cewa fuskar itisalin wato wannan aya da ayar take wato sun riga ta ma'ana ayar azumi yake cewa wa'alam Allah annahu ta'ala lamma amarahum bis-sawmi bis-sawmi shahr ramadan wa mura'ati al-idda wa hathahum 'ala al-qiyam bi wada'ih kathira wa shukri wa bi-shukri 'aqibahu bi hadhihi al-aya ad-dala 'ala annahu khabirun bi ahwalihim sami'un bi aqwalihim mujibun bi du'a'ihim ya ce ka lokacin da Allah maɗaukaki ya umarci bayi da su yi azumi a wannan wata mai albarka su kiyaye adadin su kiyaye kula da abin da ya kamata su yi su yi kabbara sannan su gode masa ya ce kuma sai ya zo ya nuna cewa shi mai ji ne mai gani ne mai sanin halinsu ne kuma mai ansa su ne saboda haka akwai rabt akwai alaka tsakanin azumi da addu'a shi yasa aka ce inna lissa'imi inda fitrihi da'watun la turat. mai azumi a lokacin buɗe baki akwai addu'a da sada ake ansawa azumi ibada ce addu'a ibada ce addu'a'u huwal ibada haka nabi sallallahu alaihi wasallam yace to Allah yana son mu roke shi ce sai wa idza sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka anni gami da ni ubangijinsu shine wasu daga sahabbai sun tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah arabuna qaribun fanunajihi am ba'idun fanunadihi shin mu kusa yake mu yi magana da shi a hankali ko yana nesa mu daga murya mu ihu mu kira shi Allah ya ce idan bayina suka tambaye ka gami da ni fa inni qarib ni ina kusa Allah yana kusa da mu wani irin kusa kusanta na jinsa da ganinsa da iliminsa ga dukkan halittu da kiyayewansa da ba da nasararsa ga masoyansa ma'iyatullah labudda an tafassara bi hada ba wanda yake bin sunna tafsirin sunna ya ce Allah yana tare da kai da zatinsa wannan ba tafsirin sunna ba ne Allah yana tare da mu da jinsa da ganinsa da iliminsa ga dukkan halittu sannan masu imani ƙari akan wannan ukun Allah yana ba su taimako yana ba su kariya in annabawa ne kuma nasun yafi na sauran taimakon da Allah zai baiwa annabawa ba shi ne irin wanda zai baiwa sauran mutane kariyan da Allah zai baiwa annabawa ba shi ne irin yadda zai baiwa sauran mutane fa inni qarib annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sahabbai suna daga murya suna addu'a ya Allah ya yace ayyuhan nas arbiu ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innal ladhi tad'unahu sami'an qariban ya ku mutane wanda kuke roƙonsa ba kurma bane ba a fakaice yake ba balle ba zai ji kiran ku ba shi yana jin ku yana ganin ku ya san halin da kuke ciki a wajen addu'a da ladabin addu'a kada ka yi addu'a bakinka a rufe mutum za ka ya daga hannun bakin gum me kai kuma wani wani Allah Allah wannan ma ba ladabi ba ne ladabin addu'a addu'o rabbakum tadarru'an wa khufiya a kaskantar da kai a ɗaga hannu muryan kayan muryar tana fita amma a rintse ba ihu ciki Allah yanzu babanka za ka kira shi da irin wannan kiran wani ya zo yana son ya ga babanka sai ya alhaji wani fito kai baka da hankali za ka kira babana haka to kai baka da hankali za ka kira Allah haka Allah ladabi ake tare da shi wala ta jihabi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما الاسماء الحسنى سيجي ولا بصلاتك saboda haka mu dinga addu'a muna rinsa muryar wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib Allah yana kusa ujibu da'watad da'i ina ansa kiran mai kira idza da'ani idan ya kira ni idan ka ce ya rabb zai ce ka ya abdi sal tu'ta ya Allah zai ce bawa na na ansa roka in baka mujibu Allah ya alkawari zan ansa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ku roke ni zan ansa muku Allah ne ma alkawari zai ansa maka fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a ina ansa kiran mai kira idan ya kira ne to me sharadin falyastajibu li to su ma su ansa min kirana Allah ya kira ka ka ansa ka kira shi kuma ya ansa ta'arrafi ila Allah fi raha ya'rifuka fi shidda lokacin da harai ba matsala ka san da Allah ka dinga addu'a kana sadaka kana wannan kana shiga matsala Allah zai ce bawana ya kamata a kai masa agaji amma kai bakin ka gum har yayi wari saboda rashin addu'a sai ka shiga matsala to zaka ce Allah bani Allah bani to addu'ar kafin ta tafi sama din ta je ta kwankwasa kofin a bude ta kwankwasa kofa na biyu a bude ta kwankwasa a bude din zai dau lokaci amma kullun ka dinga sanni message na addu'a kullun kofin a bude addu'ar ka tana tafiya tana tafiya idan ka zo du'aul muttar ka tura da karfi dama tana tafiya an san da sunanka a hanyar sama mala'iku sun san da addu'arka tana tafiya haka ake son mutum yi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abkhalun nas man yabkhalu bid-du'a go a'jazun nas a'jazun nas man ya'jazu min ad-du'a wa abkhalun nas man yabkhalu bis-salam kaskantacce kasashen mutum wanda ya kasa mai addu'a yana cikin matsala fa kai addu'a sai ce to ka taya ni addu'a kai ma sai ya shiru kai kai ni in taya ka din kamar mota ce tana so ta tashi amma sai an tura to amma ba batir daga nan ka tura Kano za ta tashi to kai din ba batir kai ne zaka yi cajin mu kuma mu yi forcing naka sai ka miƙe duk wanda zai ci a taya ni addu'a shi ma ya dake da addu'a Allah yana son mu roke shi Allah yana fishi idan ba a roƙonsa mallam yas'alillah yaghdab alai duk wanda bai bai addu'a Allah yana fishi da shi Allah yana son addu'a Allah kuma yana son ilhafi du'a naci cikin addu'a ba kamar mutum bane yi masa naci wannan ka bani gobe ka bani an jima bani ka matsa ko ɗanka ne ko matarka ce tana kana ganin ta sai ka fara tsoro ya kuma me ta ta nema ko to Allah shi kuma duk motsi ka neme shi ya baka inna Allah yuhibbu an yus'ala an kulli shay Allah yana so a roke shi a komi kana rubutu bayron kai mudin ka ya kare karka ce ai akwai kudi yanzu zan aika a Allah ka bani bayron mai kyau. hatta shi za'ana alhi a hadisi ko idan qata hatta igiyar takalmin ka in ya yanke kada ka ce ai wannan naira 200 ne 500 ne zan sai a'a roki Allah yana so a roke shi a komai domin addu'ar ibada ce addu'a kusantan bawa ne ga Allah addu'a maganin musiba ce irin musibar da muka shiga a Borno in ba don addu'a ba ai da Maiduguri ma babu ita amma dalilin addu'a sai kaga Allah ya canza wanda yake nufin mu da sharri ma sai kaga Allah ya canza zuciyarsa ko kuma Allah ya shagaltar da shi da abin da yafi karfin sa ya manta da mu yayi ta kansa me yafi haka dadi to mu dinga addu'a kuma za mu yi addu'a kar mu wuce iyaka Allah bai son ta'addi fi du'a mutum ya wuce iyaka yana tambayan abin da ba zai yiwu ba ba a son haka ko kuma mutum yana roƙon Allah tambaya saja a cikin du'a Allah ka bani aljanna da matan hural aini da gadajensa da 'ya'yan aljanna da tuffa da inabi na cikin aljanna da idon ruwa da idon giya da idon waye Allah ka bani aljanna abdullahi ibn mughaffal ne yaji dansa yana tambaya allama ya jannata wal qasr an yamin al wa kaza an kaza sai ce ya bunayya ya wa ta'addi fi du'a kai dana karka wuce iyaka cikin addu'a naji annabi sallallahu alaihi wasallam yace wasu za su zo wanda za su yi ta'addi cikin addu'a kai ka ce Allah ka bani aljanna in an baka aljanna an baka da abin cikin dama Allah ya halice su ya zuba su a ciki ne duk dare fa ba azumi in ya shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a bude kofofin aljanna gaba ɗaya ba to da aka bude kofofin aljannan nan kullun matan aljanna suna daukan ado suna cewa mazajenmu sun kusa su zo matarka ta gida an ta maka hayaniya ta ma tashin hankali sai matanka na aljanna su ce ke Allah ya tsine miki ya kusa ya rabu da ke fa ya zo wajen don dai ba kya ji ne saboda haka ki yi kishin ma'yan uwanki na gidan aljanna kar ke da su miki gwalo ki lallaba mijinki kafin ku rabu ku je ku haɗu kuma a can Allah bayya son a yi addu'a da wuce iyaka Allah kuma bayya son a yi addu'a da babu sakanka cewa, kada ka roki Allah addu'a na in ka ga dama ka yi min kada ka ce Allahumma firli in shi'ta Allah in ka ga dama ka gafarta min Allah in ka ga dama ka bani wannan in ka ga dama kuma a'a Allah ka bani kaza din amma kaza inda alkhairi Allah in babu alkhairi ka canza min da wanda ya fi shi alkhairi Allah yana son ka na cikin addu'a kuma ka zama ka saka je lokacin da za ka yi addu'a duk wanda ya yi addu'a za a ansa masa in ya kiyaye doka sai da ibn hajar rahimahullah ya ce ansa addu'ar Allah takan kasance daga wani zuwa wani akwai bambanci wani za a bashi take wani kuma za a jinkirta masa zuwa wani lokaci yanzu da kake neman abin bai dace da kai ba kai ne kake ganin ya dace amma a ilimin Allah abu musiba ce gare ka sai Allah ya jinkirta zuwa lokacin da ya dace wani kuma yanzu ne ya dace da shi yanzu zai roka kuma yanzu a bashi wani kuma abin da ka rokan ba ma shine ayyafi alkhairi gare ka ba kai kana Allah ka bani kuɗi ka bani kuɗi sai ga wata cuta sai Allah ya baka lafiya da an barka da cutan an baka kuɗin kuɗin zai mutu baka warke ba wanne ka fi so kuɗin ya tsaya ka samu lafiya ko kuɗin ya zo kana tsakanin Indiya da masar kana neman magani ko china ana zuwa china asibiti ne na ɗauka kasuwanci ne ƙarya ke zuwa to kuma ina dai lafiyan da Allah zai baka yafi shi yasa ne sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'a sa kullun yana roƙon Allah ka bani lafiya Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiya lafiyan nan ba karamar ni'ima bace babu ita musiba ce in ba lafiya kudi ba zai amfani ba kana ganin kudin zaka bari ka gudu saboda haka mu ci gaba da addu'a kuma in zaka yi addu'a kar kai rawan addu'a ka ce kanka kawai kai addu'a ga kanka da ƴan uwanka rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil ka haɗa kanka da sauran musulmai shi yasa yawancin addu'o'i zaka ji jam'i ake rabbana atina fid dunya rabbana la tuzigh qulubana rabbana la tu'akhidna rabbana haka to ka dinga sa ɗan uwanka cikin addu'a kuma in ka san wani yana cikin matsala ba sai ya ce yi min addu'a ba ka taya shi da addu'a dalilin addu'a da zaka yi masa kai ma Allah zai biya maka mala'ika da zai ce amin walaka bil mithl Allah ya ansa kai ma Allah ya baka irin abin da ka roka masa kuma kar a raina addu'a daga dukkan ire-iren mutane Allah shi ya san bakin da zai ansa Allah shi ya san sirrin da ya aje a tsakanin bayansa wani waliyin Allah ne kana ganin sa cikin kazanta saboda haka ka dinga neman addu'a a wajen yan uwa Allah zai ansa addu'a in an bi ka'ida amma kar a hada da Allah da wani cikin addu'a Allah yana so a yi tawassuli a tawassulu na sunna na shari'a a tawassul ila Allah bil a'mali salihah aw bi asma'illahi al aubi aw bi du'a'i salihin wannan sune tawassuli na sunna kace yan uwa taya ni addu'a ina da bukata Koko mutum ya roki Allah da sunayensa ya Allahu ya Rahman ya Rahim ya Dhal Jalal wal Ikram ya Hayy ya Qayyum ya man bi yadihi wal malakutu kulli shay'in wa wa la alayh ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ga sunan ka ka dauki sunayen da suka dace da bukatanka ma kai addu'a ko kuma ka yi ya hayyu eh, ya qayyum ko kuma ka yi ya dal jalali alizu bi ya dal jalali wal ikram ka dinga ya dal jalali wal ikram annabi ne yace ku yawaita rokon Allah da shi Allah zai ansa ya dal jalali wal ikram kwarai kai addu'a kuma in kana addu'a kanana ta sau uku Allah bani kaza Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da yace Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar Allah ka kare ni daga wata sau uku wuta kanta za ta ce ya Allah ka kare shi daga gare ni to mu yi addu'a da sunayen Allah Mai addu'a da ayyuka na kwarai ka yi sallah ka roki Allah ka yi azumi ka roki Allah ka yi sadaka ka roki Allah ka yi yanka ka roki Allah ka karanta Qur'ani ka roki Allah ta ne za ka yi da abin da yi din Allah ina roƙonka da wannan aikin alkhairin Allah ka biya mu bukata kana tafiya da motar ka wani tsoho yana tafiya a rana a gaje ka ɗauke shi a motar ka je ka aje shi a inda yake so ka bashi naira ɗari biyu ya sha ruwa ka san addu'an da zai maka Allah kaɗai ya sani zai ji daɗi za ka yi ta wasu ya Allah yadda na zo da wannan tsohon Allah ka wuce da ni akan siradi yadda na faranta masa rai Allah ka faranta min rai Allah ka yamin wata cuta kaza Allah zai ansa saboda albarkan addu'a alkhairin da ke ciki shedan da ya sani sai ya bar mu sai dinga cusa abin da ba wato a dalilin su Allah zai ki ansa addu'a ya zama muna cin haram cin haram zai hana ansa addu'a ya zama muna gaggawa ni na yi ta addu'a har yanzu ban gani ba yana hana ansa addu'a addu'a na yanke zumunci na zalunci addu'a ba tare da ka sakankance kana addu'a ba wannan duka suna zama dalili na Allah ya kiyansa addu'a ko addu'a da za a hada da shirka za a ce sai ka je kabarin wane wanda yake kabari baka bukatansa shine yake bukatanka kai masa addu'a kai bukatanka shine ka wa'asu da mutuwansa amma abinda mutumin kabari zai annabi ba sai ku zo ku je ku tsaya kan kabari ku yi addu'a ba addu'a na cewa ku ku nemi a baku sai dai ce istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu al'ana yusa a kiyayi masu zakin baki da suke kiran ku zuwa wutar jahannam wanda suke kiran ku zuwa shirka a wani dutse kaza in ba dutsen da addini yace mu tsaya a wajen shi ba mu kiyaye dutsen arafa ka tsaya a wajen ka yi addu'a wannan annabi ya faɗa shi ya tsaya ya yi addu'a addini a ɗakin ka'aba ka tsaya ka yi addu'a amma ka je kabarin wani Ko ma Allah ya yarda da shi Allah bai ce ka je kabari kai addu'a bai je ka je ka sa wani bishiya a gaba kai addu'a babu shi in za ka roka ka roki Allah kulidu Allah awidu Rahman ayyan mata da wufa lawal husna wali layin asma'ul husna fadun hubiya wai za sa laka ibadi anni da inda kare wa kala rabukum fadun asajiru amma yujibul mutarra idada a wa me kake nema a wajen halittar wanda shi ka daga babu shi ya sa ma bukatar shine mai iya biya bar halittar riƙe mahalicci shine mafita Allah ya fidda mu Allah ya ce falin da su su an samun kirana mu rike shi da tauhidi mu kiyaye abin da wato ya nema mu yi mu bar abin da ya ce mu bari wal yu'minu bi kuma su imani da ni Allah ya ce la allahumma yarshudun don su shiru أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم جزاك الله خيرا ونحن نستقبل ليلة الصيام إن شاء الله نكتفي بهذا القدر الله يسار بركة يا ابن مكسام يغفر تامنا يغفر تأيي من معلوم مو شو قبل نمو الله يداتر دسوك دكا الخيري وين بصر لافيا من روحنا الله يباسو لافيا akwai yan uwa da suke bukatan addu'a yan uwa saboda kuncin rayuwa da suke ciki Allah ya yi musu akwai marayu kuma da suke bukatan addu'a su ma Allah ya jibinci lamarin su wa sallallahu wa sallim wa baraka ala abdika rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum